بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala wannan safiya ta lahadi 25 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 safiyar da ce daidai da uku ga watan goma shekara ta 2010 miladiya za mu dora a karatu wannan littafi mai albarka mawatsa'u malik a inda muke cikin kitabun rada'a za mu tashi babi na uku babu jami'i ma ja'afin fi wanda yake kuma shine babin karshe a cikin kitab din kuma shine darasinmu na hudu a cikin kitab din imam malik ibn anas imam al hijra yake cewa babu jami'i ma ja'a fi rida'a babun da ya zo zai tattara batutuwan da suka shafi shayarwa mun sha tawa idan aka kawo babu irin wannan babu jami'i kaza to ba lalle ne ya zamana ya ɗauki hadisi ɗaya kamar yadda muka bayani a baya misali babu ma ja'a fi radha'ati ba'da kibar a ga wannan an maka bayani inda hadisan da ke karkashin babu suka fuskanta amma wannan babu babu jami'i ma ja'a babu jami'i da ya tattara hadisai da suka yi bayani akan shayarwa aga zai iya zama hadisan sun shiga babi babi daban-daban kira amma sai aka tattara su wani lokacin kan kawo irin wannan babi din a ƙarshen kitabi wani lokacin kuma idan aka tattauna batutuwa da yawa sai a kawo babi jami'i kaza idan aka yi wannan magana sai a ci gaba kuma da tsoron maganar kame da muka yi a kitabun talak ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda yake shine rawun muwadda a wurin yahya ibn yahya al-laifi wanda irwaito shi daga wurin babansa kada kada ku manta shi muwatta malik yana da ruwayoyi daban-daban akwai ruwayar yahya ibn yahya al-laifi wacce yake ita tafi shahara ita ce wannan wacce take hannunmu akwai ruwayar abu mus'ab nawa kenan akwai ruwayar ibn wahab akwai ruwayar kanabi akwai ruwayar ibn qasim akwai ruwayi daban-daban na muwatta malik mafahimci wani amma wani ruwayar ta yahya ibn yahya al-laythi ce shine ubaidullah ibn yahya yake cewa ni yahya an malik yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan daga wurin malik an abdullahi ibn dinar an suleiman ibn yasar wa abdur wa urwata ibn zubair عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة مالم مالك أو أن حديث شيني عبد الله بن دينار شيني مالم مالك عن سليمان بن يسار دقى سليمان بن يسار وأروة بن الزبير da urwatu bin zubair yanzu a nan da suleiman bin yasar da urwatu bin zubair duk matsayinsu ɗaya mana duk ɗalibai ne a wurin abdullahi bin dinar ko kuma ɗaya malamin ɗaya ne eh matsayinsu ɗaya tun da cewa yi an suleiman bin yasar daga suleiman ɗan yasar wa urwatu bin zubair da kuma urwatu bin zubair ma'ana suleiman bin yasar da urwatu bin zubair kowannen su yayi ruwayan ne a wurin wa abdullahi bin dinar eh shine ai wa an urwatu bin zubair ya kawo wawun ko bai kawo ba idan ya idan ka kawo wawun din da yayi sai ya nuna suleiman bin yasar da urwatu bin zubair duk matsayinsu daya amma babu wawun fa sai zama na urwatu bin zubair ɗalibin suleiman bin yansar ne ɗalibi ne eh malamin suleiman bin yansar ne malamin suleiman bin yansar ne ma'ana suleiman bin yansar ne iri wayar a wurin orotu bin zubair ibn abdulbar yake cewa wannan ruwayar ta yahaya ibn yahaya allaisi a nan ya yi galadi shi wa kenan shi yahaya ibn yahaya din allaisi la ilaha illallah shi karan kai shi wani iri wayar mu wadda din a wurin malik suke yake cewa duk waɗanda suka ruwaito mu wadda daga malik ibn anas in ji ibn abdulbar duk waɗanda suka ruwaito mu wadda daga wurin malik ba su sa wawun a nan ba mana an ka duba sauran ruwayoyi din na mawaɗa da ke wurin malik babu wannan ƙarin wawun din sun ruwaito shi ne an suleiman bin yasar an urwata bin zubair yahya ibn yahya a laifi shi shi kadai ya ƙara wawun anan ya ce wa an urwata ibn zubair saboda wannan zai zama kuskure ne ya afka ma wannan ruwaya ta yahya ibn yahya al laythi sai zama na asalin magana kenan shi suleiman bin yasar ya yi ruwaya a wurin urwatu ibn zubair shi urwatu ibn zubair ya yi ruwaya a wurin aisha ummul mu'minina radiyallahu anha aisha daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa ya haurumu minar rada'ati yana haramta na abin da ya shafi shayarwa ya harumu minar rada'a yana haramtuwa na shayarwa ma ya harumu minal wilada duk abin da ke haramtuwa ta sanadiyar haihuwa duk abin da yake haramtuwa ta sanadiyar haihuwa shi ma yana haramtuwa ta sanadiyar shayarwa eh ba mun yi wannan hadisin a baya ba a farko farko kitabun rata idan mace ta rasu a cikin baraguzai sai ya zama na gini bai danna yaro misali ta rasu sai yaro ya kama nono ya sha ya gama nonon ta isha sha ya ƙoshi ya kenan eh na san ta rasu shi sa na faɗa eh eh ba zai mai amfani ba ya dangana ga tsawon lokacin da akwai ai kasan ba wai daga daga mutum ya rasu ya zama na duk al'amura suke canza ba misali eh wata ma'ana da ya sha nuna kafin nuna ya canza ya kenan ya haramci ita dai daman ta su ba magana aurenta to man kannanta ko yayyanta fa ya'yanta da za a yi fafa shi wannan yaron zai aure su ai da man kasa shi haramcin ta da tsatsi yake yi ba yaron ta bane dama ai eh. in yaron ta ne aka ya zama mini da dama wannan ba shi yake magana ba a'a ba yaron ta bane kun yi shiru saboda me to to to ya yi tsotso shida saboda mai kuka ce ya haranta bayan tara su yauwa shi dai ba ya sha nono ba kuma nonon ya shawo shi kenan وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن ake ke ko to idan nonon ne aka tattaro shi fa aka ɗibi na wance aka ɗibi na wance aka ɗibi na wance aka ɗibi na wance aka ɗibi na wance aka ɗibi na mata goma ashirin talatin sai aka ya shi sai aka ba mutum ya sha eh? Eh? yanzu buku ba amsa ba eh ce mai ba nan ai ba shi ba yanzu sun haramta ko basu su haramta ba eh yawa babu wata sananniyar mace ɗaya da za a ce nata ya sha amma kuma tabbas ya sha nata eh a an tara ne fa da yawa Shi ne nake ce maka ba a san mace ɗaya ba amma dai tabbas ya sha kuma tara shi ake kuma ya yi mai saboda tsaba fita daga shakku ya mai tsotso shi da mai hama ya rage almuguni ya ce duk yawon su gaba ɗinsu ya sha nasu duka eh na'am a rahin shan ne kawai shi zai sa tantance yanzu ha gane da mutum yake duk yan uwan shi na wilada wanda ba zai aure su ba duk ya san su wani wani ai suna da yawa kun gano wannan shi dai kaga wannan sun ja mai bau kenan karamin gari ne ta wannan ya ce sai dai ya canza wani wuri ta amma kuma dama an kalu ruwan lokacin karamin gari ne kuma ai ba lalle ne dama ake kuma ya zama da dama ai garin yake aure ko da babu wannan larura ta ta shan nono din mana hmm? kun gare da malamai suke wasa suke wasa kwakwalwa akan masail fiqhiyya eh me yake shiga me baya shiga na'am ya harumu minar rabati ma ya harumu minar wilada a sa'utufa shi ne a sanya ma mutum nono ta hanci mun ta'o maganin nan a sanya ma mutum nono ta hanci saboda kowa rashin lafiya ko abin maimakon ya sha ta baki sai zama ana dora mai ne ta hanci

eh kun yi shuru wannan kome risala ya tabbatar da cewar ya haramta ko a nan nan kurkusa risala ma ya ce duk yana amsa yana shiga ciki shayarwa ne to idan ake yi shakkafa ya sha ko bai sha ba eh. eh eh na'am barakallahu fi yace wala yazalu shakku bil yaqin wala shakku bil yaqin al aslu shine bi sha ba eh kun yi shiru ko al aslu shine ya sha al aslu yaqinan shine bai sha ba to haka yanzu zato ake yi to zato kuma ba zai ingije yaqini ba ya mai gurbin ga abubuwan suke وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني أروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأصدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة أتذكرت ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مالك رحمه الله ولغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع وحدثني عن مالك an muhammad bin abdurrahman daga muhammad dan abdurrahman bin naufal dan naufal annahu qal shi muhammad dan abdurrahman dan naufal ya ce akhbarani urutu bin zubair ita urutu bin zubair ya bani labarin cewar daga aisha diyar mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an juzamata bintu wahabin al-asdiyya an zamata na ku ya ce babu wanda ya ce an juda mata kuma an ce na ku ya ce su ku shi so yana su yi ce an juda mata da dalin fa eh na rama madalin ne ke ba eh dalun ne kai ba malu ba dalun ne ke ma naka dalun ne malai haifa wai ai na dalun din nan ba shi ya fi karfi fa dan kun duba can kasa ya dab din sai ya ce bi dammul jimi da yi ma jimin dam jimin damma a ce ju kenan wa kutulifa fi zal an yi saɓani a zalu hal hiya mu'jama an muhumala shin mai ɗugo ce ko mara ɗugu mu'jama ita ce mai ɗugu muhumala shine mara ɗugu wasahihu abin da yake garau indal jumhur a wurin malamai annaha muhumala mara dugo ce ba kun ga wurin ba ma'ana judama kenan <laughs> waƙila ismu abiha jundab judamatu bintu jundab kenan wakila jundal ƙalabin abdulbar kullum ruwati rawahu haka za illa aba amur al'akadi فإنه جعله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جزامة إيه؟ mana an juda mata ko an juza mata sun ce dai wanda ya fi kyau shine an juda mata da wannan ake yin dabt wannan shine dabt ka gane ko ba ka ga an rubuta wasalin fataha ko kaza kaza ba wannan ma yana taimakawa amma wannan kuskure zai iya shiga shi idan ka duba ka ga annan littafin da ke hannunka shi an rubuta jimun amma mai littafin ya yi dabt ɗinsa ya ce bi fatahi kaza wa dhammi kaza to wannan wanda ya faɗa ba shine ne shine garau amma in dai sa fataha ne sa kasara ko sa rufa wannan duk zai iya canza da masu tafin har za su iya canza amma in dai abin da ya shafi dabt ne na harafi yace bi dhammi kaza da kaza da kaza da kaza ba ka ko kudi ka kai ba bayan ka rubuta shi sai an ce kuma ka rubuta shi da harufa eh ai gaga rubuta shi da harufa wannan ba kasafai kuskure ko wasu dabaru za su iya shiga cikin shi ba amma rubuta shi kawai dubu ɗari da kaza ko ya aka aka yi wa wani zero wata dabara sai ya ga ya riga ya abin nan take cewa na na aisha radiyallahu anha take cewa ta ji ma'aikin Allah an juza mata bin wahabin al-asdiya anna akhbarata ta bai mana na aisha labari kenan ko na anna sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ita juzama ta ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa laqad hamamtu haƙiƙa na himmatu na yi nufi sosai da sosai an an ha anil ghila in hana ghila me ghila eh eh ya ce ya himmatu sosai da sosai ya hana hila shine mutum ya sayar da matar shi matar tana shayarwa kuma da mali ya fassara annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce ya yi yunkurin ya hana haka saboda ka duk wanda matar take shayarwa dole ya shi ta gama shayarwa ya ce hata zakartu annar rum har na tuna cewar su rumawa wa faris da farisawa wanda yake manyan daulolin lokacin kenan una zalik suna yin haka fala durru auladahum hakan baya cutar da ƴaƴayensu shikenan eh kun shiru maki ala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da rumawa da farisawa suna yi kuma akwai likitoci na yankan shakku a cikinsu ya zamana kuma hakan baya cutar da 'ya'yansu likitocin da ke cikinsu ba su hana ba kun gane wannan sai ya zamana annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai hana ba wannan shine abin da yake al'aghlab kamar yadda mali ya fassara qala malik rahimahullah wal ghilatu an yamassa ar-rajul mar'atu wa hiya idan aka ce ghila shine mutum ya sadar da iyalin sa a lokacin ita tana shayarwa wannan shine ma'anar al ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi yunkurin ya hana haka saboda ka malamai ma suke ta maganganu akan haka cewa har eh, abin Imam Zurqani yake cewa law kana wa halar rida aw al-irda dan an yi maganganu biyu menene al-khila din ɗaya kenan daga cikin fassara da mali ya kawo ɗaya cikin biyu saurano kenan saura ɗaya ko dai ta zamana saduwa lokacin da mata take shayarwa a halin take shayarwa ko kuma shayarwa a halin take da juna biyu E! shayar da yaro ba a lokacin da take tana da juna biyu shin wannan nono din yana taba zai taba yaro din ko ba zai taba shi ba tunda kaga za a samu sabon nono kenan na sabon jariri to shin zai lalace nonon yana lalacewa ta bangaren wancan yaron na farko ko kuwa yana cutar da shi ko bai cutar da shi shi ne ke cewa laukanar jima'u halar rada inda saduwa lokacin da mace take shayarwa awul irda halal haml ko kuma shayarwa lokacin take da juna biyu ɗaya daga cikin wannan ya haɗa duka fasarori biyun kenan mudirran inda yana cutarwa ladarra a rum rumo faris da ya cutar da yara na rumawa da na farisawa li'annum yasna'una zalik domin su suna yin haka ma kasaratul atibba'i fihim duk da cewa akwai dubin bata likitoci a cikin su haka zurkani ya yi taujihin din maganar a cikin sharhin sanan muwatta lokacin da yake magana wannan babi din daidai anan daidai nan wulo ya kawo magana cewar eh yana cutarwa wannan cutar da yake yi da wasu ɗaiɗaiku ne yake yi wa in aka yi la'akari da dubin dubata ita kuma shari'a ta kan hangi masalihul amani ne wannan baya hana wani mutum ɗaya cikin goma ko biyu cikin kaza misali ya zama yana taɓa su to ga wannan abu nan nadir ne shi kuma nadir la alihi shi ne mali yake cewa ƙala maliku rahimahullah wal ghailatu an yi masa rajul mar'atu wa yaturdi aga wani yana karkashin ahkam na shayarwa kenan ta yadda inda yana tutowa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a duk lokacin da mace take shayarwa to mijinta kuma shi kenan وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن قال مالك قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن بكر بن أبي بكر بن حزم شين مالم مالك هنا دقا مالم مشي إذا أمرت ديار عبد الرحمن مالم واكنا malama wa kenan malamar malamin malik kenan ko shi abdullahi bin abubakar bin hazm ba shine malamin malik ba ita kuma amra ba ita ce Malama shi ba sai ga ta zama malamar malamin malik kenan a ai mata sun dade sana haddasa na ai eh littafi ne yana gaban shi yana gaban ka yake ce lalle mata sun daɗe sana da haddasana kenan ai mata suna karantarwa sosai da sosai sun karantar da maza sosai da sosai sosai da sosai eh kamar ya na kutanta da karantarwa maza ai shi wani lokacin karatun mata an suke karatun za ga karatu yana da ƙarfin gaske kuma ko ɗaliban da suke karatu gaban mata mai asalin karatu za ga za su sha bamban da wanda suke karatu gaban maza karatun su yana da ƙarfi sosai da sosai eh kai sai ka ce babu matsala duk wadannan gwagwarin yanzu wata matsala suke tare da wani fa a gidansu in ya fita fa kafin ya dawo an ajiye mai abinci a gida ba eh ba wai baya da da bakin ba abin da so ake kawai karatun sai zai ga gefe guda samu hansa ɗin wani yana ta buga gem gem ake cewa ko menene abin nan ne na cikin waya yi games akwai wanda ake so ake kawai su karatun babu siɗi babu sa'ada tare da su amma sai ga shi ya faɗa jaraba bai damu ba yayin shi ne suka damu bai je makaranta ba shi bai damu ba ya tafi makaranta sai tsaya ga ana kwallo sai tsaya na hura musu Allah wadda kamata sun karanta sosai da sosai in ba kuma taba lokacin da muke cikin kitab hajji mun karanta hadisa amara bin binti abdurrahman wannan din kenan suna ta ya maimaitu sosai da sosai domin ta lazumci sayi da aisha a kuma ko da sama muka yi muka je ga sayi da aisha ya kake gani a cikin mazan eh yauwa a gani manta fa babu babu babu mace a cikin annabawa amma sai da aka fitar da surar mace wanda namiji ne wanda ba annabi ba ka fitar da surar shi wanda namiji ne wanda ba annabi ba aka fitar da surar shi aka ce suratu ne suratu zaid ai wani akwai kauli guda biyu a kai <laughs> eh ba na rinjaye da ɗaya ba ne ɗaya mahi ne rinjaye amma dai akwai kauli biyu a kai ne a gani kuma da ce zai zo ɗaya ka ba a cikin ƙur'ani fala ma ƙaza zai min hawa taran aka ha wannan ko ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka imam raki ne ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin wa dhkur fil kitabi maryam ga maryam maryam maryam maryam na a cikin qur'ani masu tarin yawa a gani kuma aka fitar da kambinta aka ce ummu siddiqatun kana ya'kulani ta'am da Allah ta'ala yake ba da bayanin matsayin kowa ya bayar da matsayinsa ya bayar da matsayin annabi isa ya bayar da matsayin na maryam da Allah ta'ala yake magana yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid matsayin wa kenan wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassana alladhina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila allah yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim sai ce mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul aga matsayin annabi isa kenan sai ce ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma anzur anna yufakun zaka gaskiya akwai mata sosai da sosai da suka ba da gudunmawa sosai da sosai harkar addini ba tsayawa suke suna bin titi suna cewar suna neman yancin su ba karatu suka tsaya suka yi mai haƙƙin karatu a wannan zaka mace a gefen titi an ba ta tsaya tana shara wai ayo ita ma dole ta fito haƙƙinta ne ta yi waye ta yi waye ta yi waye sai ya bata tsintsiya da manjagara a gefen titi an ta share sai ta tattara ta watsar da shi duk wani abin da za a kawo na talla duk abin da za a yi tallace ga gama ta a jiki tallan sabulu ne wai saboda tsabagen lalacewa handset a kwalin tausayi an sa hoton mace shi kuma ita nan a yana take in gidan abinci mutum iyi sai ɗebo mata ya zuba a ciki Allah ya sauke wato mata ba karamin gata musulunci yi musu ba kun sani ne duk wanda bai yarda da hukuncin annabi Musa ba dole ya yarda da na Fir'auna duk wanda bai share masallaci ba sai yayi na kasuwa duk wacce bata hakura bata bi tsarin da Allah yi mata ba sai ka ganta a gayyar su ya juju da majuju Allah kuwa sai ka ganta a gayyar tana bin siri ina aka nufa ita ma bata san ina aka nufa ba daga ina take ita ma bata sani ba ta ga dai an taho ne sai ta bi kawai Allah ya sauke amma mata malam akwai mata ne kanitai da musulunci yana nan ya dawwana tarihinsu an san tarihinsu an san irin gwagwarmaya da irin abin da suke mu musulunci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi amratu diyar abdurrahman ta ruwaito hadisi daga aisha ummul mu'minina zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha tace kana fi ma unzila min alquran ya kasance daga cikin abubuwan da aka saukar a cikin alkur'ani akwai mai kenan me ya kasance ashuru radu'atin ma'alumatin yuharrimna ashuru radu'atin shayarwa goma ma'alumatin sananniyar shayarwa yuharrimna suna haramta yaro daga wannan wacce ta shayar da shi din sannan suna haramta dukkan danginta wanda yake suna haramtuwa ta bangaren haihuwa shaiwa na summa nusikhna sannan sai aka share waɗannan goma ɗin hamsin ma'alumat da shayewa nawa biyar sanannu sai aka share fatuwufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu wa huwa mimma yuqra'u min alquran shi wannan yana cikin abubuwan da ake karantawa na alqur'ani shi me shi ashirin rabu'ati ɗin ko kuwa ko hamsin rabu'ati eh kun ga na sha mai maimaita kun ga irin da kuka yi baki almakashi biyu din nan kasan baki almakashi kai ki kun gane ko yadda kuka yi biyu na haka malamai suka yi amma kuma kullum sai ku ciwo ya za a yi malamai ba su haɗa baki su yi magana ɗaya ba <laughs> kun gane ko wasu ga ce wa huwa mimma ya karo ne khamsu rada'atin din nan wasu kuma suka ce a ashirin rada'atin din shi ne har ma anan alaihi ya rasu wasu suna sun tafi akan ashirin radu'atin in ba ku manta ba ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Hafsa ba kan haka take ba kan ashirin radu'atin ya nuna kenan ha'u damir wa huwa mimma yaqra min alquran shine ashir radu'atin shayarwa goma sai mutum ya sha su goma sannan ya haramta a gare shi har ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rasu ana karanta wannan a cikin Qur'ani wasu da yawa ba su san an janye wannan hukuncin na ashirin rabu'atin ba an kawo hukuncin hamsin rabu'ati kun gane wannan da ke ko ma'ana suna karanta a matsayin ƙwar'ani ba su san an riga an share hukuncinsu ba in ba kuma ta ba a darussan da muke a wannan bab din wannan kitab din mun yi magana cewar shi share hukunci a ƙwar'ani ya kasu kashe uku kai tashi zo na mana ya kasu kashe nawa uku akwai nasikhu tilawa wal hukum a share karatun a share hukuncin a yanzu a cikin alkur'ani babu karatun babu kuma hukuncin kamar me kamar ayat take ta ce ashirin radu'atu ya harimna babu tilawar a cikin ƙur'ani babu kuma hukuncin a cikin ƙur'ani ɗaya kenan sai kuma na biyu nasu tilawa baƙal hukum a share karatun a bar hukuncin hukuncin yana nan amma karatun kuma baya a cikin alkur'ani kamar fadin Allah ta'ala a shekhu wa shekhatu idza zana ya farju ma albatta na kala min Allah wallahu azizan hakim kamar fadin Allah ta'ala khamsu radu'atin ma'lumatin yuharrimna kamar sai bangare na na uku shine nasikhul hukum wa baqi tilawa a share hukuncin a bar tilawar tana na a cikin qur'ani ana karantawa wannan kuma shi ya fi yawa kamar me kenan eh eh kamar wallati atin alfahishatan min nisaikum na alaihin ta minkum dan shaidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut wa yaj'al lahunna sabila Allah ta'ala ya ce abin nan ya ce azzani ya tuwa zani fajilidu da min huma. مئة جلدة take cewa fatufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa mimma yuqra fil qur'an ma'ana yanzu wani hadisi yana nuna me kenan sai an shayar sai yaro ya sha so nawa so biyar sannan batun haramci ya hau kai qala yahya qala malikun rahimahullah wa laysa ala hadha al amal imam malik ibn anas ya ce aiki da ake yi ba akan wani hadisa ake aiki ba ba da wani hadisa ake aiki ba <laughs> kun yi shiru eh a zan so ku ce wani abu ne ai eh mana kaga yanzu imam malik ibn anas ya san hadisi kenan garau ba bai san hadisin ba to aiki da ake yi aikin sahabbai da tabi'ai da wannan hadisin suke yi ko da wani hadisin ai mun yi wannan maganar kwanaki darasi na biyu ne nake jin cewar sahabbai da yawa sun tafi akan cewar arrada'atu koya ya ɗiga a makwalwa shikenan kun gane wannan ko tunda sahabbai da yawa sun tafi akan haka tabi'ai da yawa sun tafi akan haka kuma yana ganin sun san da wani hadisin ya zama ba da wani hadisin kenan ake aiki ba na ji mun yi dogon bayani a wancan karo sannan kuma ka kawo magana kuma suka ce a'a fa daram a khamsu ya yuharrimna to su masu khamsu rada'atin yuharrimna ya ake lissafa shayarwa ɗaya da ta biyu da ta uku kun gane wannan sabanin shayarwa kawai in dai ya sha kaga wannan ba a. neman adadi inda ya daga gwargwadon abin da ke kare alwala misali ya ke kare azumi ha ko ya daga a abin nan ya ce ya ji sanyi sanyi ko abdulaziz ke na azumin bare ce ya ji sanyi sanyi a makogarin shi eh yanzu dai wannan littafin da ke hannu na almuguni ne na ibn qudama juz'i na goma sha ɗaya yake cewa wal mas'alatu thaniya mas'ala ta nauke nan ta biyu domin wurin yana da matsaloli ne guda biyu eh, matashiyar babin yace wa radawatu allazi la yushakku fi tahrimihi yace shayarwar da ita ke babu shakku akan haramcinta an kuna khamsa radu'atin ya zama shayarwa nawa biyar fasa'idan zuwa abin da isama abin da ya hawa kenan to sai mai sharhi yake cewa a wannan akwai mas'aloli guda biyu sai ce almas'alatu saniyatu an ta takuna rada'atu mutafarriqat ta zama daban-daban eh wa bi hadha qala shafi'i akan wannan imamu shafi'i muhammad ibn idris yace shayarwa ta zama daban-daban wal marji'u fi ma'arifa fi ma'rifati ar-rada'ati ila al-urf a takaicen takaitawa da inda za a koma domin a tabbatar da wannan shine ga al'adun mutane na wurin shayarwa li'anna shari'a wara da fiha mutlaqa domin ita shari'a ta ce shayarwa ne bata ce ga yadda abu yake ba wala bi hudduha bi zamani wala miqdar ba iyakance adadin minti nawa ne yake a matsayin sha ɗaya ba minti nawa ne yake matsayin sha biyu a lokacin da jariri ya kama nono ɗin wala miqdar haka nan kuma ba a kawo abin nan lita nawa ne yake a matsayin sha ɗaya ko kuma yaya ne yake matsayin sha ɗaya ba fadalla zalika ala annahu raddum ila al-urfi wannan sai ke nuna cewa an mai da mutane zuwa ga su ijtihadi da kansu kenan a al'adance misali fa tadu as sabiyyu idan karamin yaro ya kama nono ya sha wa qata'a qata'an bayyanan bi ikhtiyarihi ya saki nonon saki na hakika da ganin damashi eh kana zalika rad'a to yanzu mun samu shayarwa nau kenan daya kulur jumla da ya faɗa yaron ya kama nono da ya kama nonon ya sha sai ya saki da ganin damashi shi ya zama nau kenan to tambayan ba da ganin damashi shi bane ko fa'iza ada idan ya koma kanat ukhra kanat rad'atun ukhra to wanne wacce ya koma ta zama ta nawa kenan ta biyu fa amma in qata na nafasin to amma idan yanke fa saboda tari saboda abin nan numfashi shine na nafasin saboda numfashi ya kure shi aulil intiqali min sadai ila sadai ko kuma ya saki ne a'a dan ya saki wannan nonon ya kama wannan auli shay'in yulhihi ko kuma a'a don wani abu da yake so ya kalla ko ya ji an ce kal sai su kino nan sai hankalin shi ya dawo wannan wurin aw qata'at alaihi murdi'a ko kuma mai shayarwa ta yanke shi ta katse shi nazarna malai ce to anan za mu tsaya mai tsam mai tunani mu ga cewar fa in lam ya'ud qariban da idan bai koma ya sake kama nonon nan dab da wannan abun ba ya ce to fahiyar raba'a to wannan shayewa guda ne wayan ada fil hali amma lokacin da yaron ya saki ko aka kauce daga wurin shi yana saki sai ya sake dawowa ko ya ji ƙara wani abu yana kai hankalin shi ya dawo ya zo ya sake kama nonon to anan fafihi wa jahan anan akwai ruwaya guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin biyun annal ula raba'a ta farkon shayarwa ce mai zaman kanta fa in ada idan ya sake dawowa fa hiya tun ukhra to wannan kuma wata shayarwa ce mai zaman kanta an samu nawa kenan bi kenan wa hada ikhtiyar abubakar khallal wa zahiru kalami ahmad fi riwayati hanbal wannan kuma shine abin da yake a fayyace na ruwayar ahmad a ruwayar hanbal فإنه قال أما ترى أما ترى الصبية يرتدع من الثدي يتي يندبا يقر من يارو ينا شن نونو daga jikin nono ba fai za a daraka nafasu idan numfashi ya riske shi amsaka an sadai sai ya saki nonon ya dakatar da shi a kowalle ya tanaffas domin ya numfashi auli au ko domin ya huta fai za fa'ala zalika fahiya raba'a to idan yi haka wannan shayewa ce mai zaman kanta wa zalika saboda cewa li'anar ula radu'atun domin ta farko shayarwa ce lam ya'ud bai koma ba inda a ce yana saki ya koma ne to fa kanat radu'atan sai ya zama da waccan ta farkon da wannan ta zama ɗaya kenan saboda yana saki wani abu ne ya gita mishi sai ya saki ta yadda bai ji ya koshi ba to tunda wani abu ne ya gita mishi ya saki to anan zamu lissafa wancan da wannan a matsayin ɗaya wain ad ko kuwa ya koma kama laukata bi ikhtiyarihi kenan walau ta akhar anna jami'a zalika rafa'a ma'ana kun ga dai idan wani abu ne ya ya tsinke shi akwai maganganu guda nawa biyu magana take cewa a tunda wani abu ya tsinke shi fa ita ma shayewa ce mai zaman kanta saboda haka yana dawowa za mu lissafa wacce idawo din nan mai ta biyu ce sai kuma magana ta biyu walau zuwa akhar na jami'a zalika rad'a a cewar inda wani abu ne ya tsinke shi to in ya dawo da wace ida din da ta farkon ɗaya ce kun gani yanzu wannan ya ba mu haske kenan kan yadda ake lissafawa sabili da haka idan yaro ya kama ya sha sai ya saki ya kama har kashi to haka yanzu wannan ɗaya ce sai ya sake dawowa ya kama ya sha yanzu a samu nau kenan biyu kenan sai ya saki sai ya kwanta bacci sai ya sake tashi ya sha no kenan uku haka da haka za a lissafa har zuwa su kai biyar ga waɗanda suke lissafa shayawar sai ta kai nawa biyar abin da isa ma amma dama waɗanda ba su lissafa shayawar sai ta kai biyar ba kawai abin da ake bukata shine ya ade sha ya ɗaya diga wa kana katura ko da diga ɗaya ce kaga duk ba ruwansu da waɗannan bayanai ɗin an gano wannan da ke kun ga akwai masail kenan na raba'a su masail na raba'a asalin su shine faɗin Allah ta'ala wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a wannan duk waɗanda yake suna amsa sunan haramci ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yanzu darasinmu na mako mai zuwa shine kitabul biyu.